shekara ta 2026 ayar da malai karanto aya ta goma sha tara wannan sura mai albarka da muke mudarasa a cikin ta suratul ibrahim fadin Allah ta'ala alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq alam tara shin bakai sani ba anan azuya malamai suka ce ru'ya ce ta zuciya ma'ana yana nufin ilimi yana nufin ilimi shin baka sani ba cewa Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa samawati wal arda bil haqqi ya halitta sammai da kasa bil haqqi da gaskiya ma'ana da adalci ai bil adli ibn kathir Allah ya masa rahama wajen wannan aya yake cewa ya kulu tabaraka wa ta'ala mukhbiran an qudratihi Allah tabaraka wa ta'ala na bada labari game da ikonsa da kudararsa ala ma'adil abdal yawm al-qiyamah cewa zai dawo da mutane bayan mutuwarsu a dawo da su ranar alkiyama don a yi musu hisabi bi annahu cewa Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa samawati wal arda allati hiya akbar min khalqin nas Allah ne ya halitta sammai da kasa wanda halittar sama da kasa ko shakka babu ai sun fi girma fiye da halittar mutane afalaysa allazi qadara ala khalqi hadhihi samawati shin wanda yake da iko ya halicci wannan sammai tirtifa'iha da tsawonta ma'ana yadda tazararta daga ƙasa wacce ta iha da faɗinta wa mafi da girmanta wa ma fiha min al-kawakib da abin da ke cikin samaniya na taurari as-sawabit wa sayyarat waɗanda suke waje ɗaya da waɗanda suke motsawa suna kewayawa wal harakati mukhtalifa da harkoki daban-daban da ke gudana a cikin samaniya wal ayatil bahirati da ayoyi masu ɗaukar hankali a cikin sama wa hadhihi al-ard Allah wanda halarci wannan kasa bima fiha min mihajin da abin da ke cikin na yadda ya shimfida ta wa wa wihadin wa autadin ya sanya tsaunuka da wato abin nan koramin ya sanya tsaunuka da duwatsu wa barari wa sahari ya sanya sahara wato inda yake da yashi da kuma barari inda yake tudu wa kifar da faqo wa bihar wa ashyar da koguna da bishiyoyi wa nabat da tsirrai wa hayawan duk wannan suna bayan wannan duniya kuma duk Allah ne ya halitta ala alaftilati asnatiha da sassaɓawar halittar wa manafi'a da irin amfanin wa ashkaliha da launin su ko yanayin duk Allah ne ya halitta waɗannan to Allah da ya halitta waɗannan sai ya gagare shi ya dawo da ɗan adam bayan ɗan adam ya mutu ya bi kasa shine a suratul ahqaf Allah ta'ala ce awalam yaro anna Allah allazi خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى shin Allah tabaraka wa ta'ala da halitti sammai ƙasa wato ya kuma bai gagara ba ma'ana bai gajiya da halittar su ba lam ya ya da kalkihin bai gaji ba cikin halittar ta su bai gajiya ba shin wannan Allah ta'ala da yi wannan bai zanto wa biqadirin ala an mai iko ya tadir da sai yace bala tabbas yadda al'amarin yake Allah zai iya tayar da matattu bayan mutuwarsu domin innahu ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan dukkan ku sannan Allah ta'ala ya faɗa a cikin wata aya ta yasin Allah yake alam yara al-insanu awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khatimun mubin shin dan adam bai duba ya gani ba yadda muka haɗe shi da nutfa duban mani da daga duban mani yake kuma Allah ta'ala ya kaddara ma'ana haihuwarsa a cikin mahaifa kai za huwa khatimun mubin amma duk da haka dan adam sai gashi yana husuma husuma mabayyaniya cewa ba za a dawo da shi ba bayan mutuwarsa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu har ya buga misali ya manta yadda ya Allah ya halice shi amma yake buga misali yana cewa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim abinda yake faɗa wane ne zai iya halittar ma'ana ya dawo da halittar wannan kasusuwa bayan sun zamo ramin sai zai diddige sun bukata sai Allah yake kul yuhyi allazi awwalaha ansha'aha awwal marratin sai da su Allah ne wanda ya kaji halittar su tun farko shi zai dawo da su ya tashe su ya halice su wa huwa bi kulli khalqin alim masani Allah ne wanda yake masani ga daga dukkan halittun sai ce allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqiduna wanda ya halitta ya sanya wato wuta a cikin bishiya wuta take koriya amma ya halicci wuta a cikinta kuma har kuna amfana da wannan to saboda haka Allah da yake da wannan iko to sai yace awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda yamshin Allah da ya halicci sammai da kasa bai kasance ba bai zama ba bikadir mai iko ala an yakhluqa mithlahu ya halicci kwatankwacin waɗannan bala wa huwa al-khallaqu al-alim yace bala tabbas Allah ne iko ne don mutane sun bi ƙasa sun mutu sun zama ƙasa zai iya ta da su tun da shi ya ƙagi dukkan waɗannan halittu ɗan adam ɗin ma Allah ne ya halitte shi daga ɗigon maniyi to saboda haka bayan mutuwarsa Allah zai ta da shi wa huwa al-khallaqul alim Allah shine al-khallaq mai yawan halitta duk abin da ka gani na halitta Allah shi kaɗai ya halicce su al-alim kuma masani ne dangane dukkan halittarsa ba abin da yake buya gabarin ilimin Allah da sanin yace inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ayan amarin Allah in ya nufi wani abu cewa yake da shi kun kasance fa yakun sai kasance saboda haka me abin da zai gagara Allah na tayar da bayi bayan sun mutu fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbata ga wannan da shine Allah dukkan mallaka malakut mulki da mallaka na dukkan komai a hannunsa yake wa ilaihi yurja'una ko turja'una kuma izuwa ga Allah ne bayi za su koma to kaga duk waɗannan ayoyi suna tabbatarwa waɗancan masu inkari suna musa cewa ba za a tashe su ba cewa Allah ya iko ne sai aka buga musu misalai da halittar sama da ƙasa wanda babu yadda za a kwatanta halittar ɗan adam da wannan halittar ko shakka babu sun fi girma sun fi wato wato abin da ke cikin su na ƙudura in ɗan adam ya duba ya san cewa lalle shi ba komai ba a cikin halittun Allah to Allah ta'ala da ya halittu waɗannan shi ne dai zai ta da mutane bayan mutuwarsu su ya tattara su baki ɗaya don ya yi musu hisabi in ya sha da yuzhibukum sannan ko nan da kuke jayayya da ikon Allah in ya ga dama sai ya tafiyar da ku da yuzhibukum ma'ana yu'dimkum ma'ana ya tafiyar da ku baki ɗaya, ya rasar da ku ya halakar da ku ku zama babu wa ya ci bi jadid ya zo da sabbin halitta wanda za su maye gurbin da kuke su maye inda kuke wa ma zalika ala Allah bi kuma wannan ba abune ne gagara ga Allah ba domin Allah mabuwayi ne mai aikata abin da ya so mai aikata mai iko ne akan aikata duk abin da ya ga dama saboda haka wannan ayar tana raddi ne ga waɗancan da suke inkari ko suke musun cewa Allah ta'ala ba zai tashe su ba bayan sun mutu ko suna mamaki to me abin mamaki bayan duk halittun nan da ka gani na sama da ƙasa da duk abin da ke cikin su Allah shi kaɗai ya halicce su to menene dan adam ma in aka kwatanta da rabuwa halittun Allah ai ba kowa bane shi saboda haka Allah mai iko ne wannan ba zai gagare shi ba ya tayar da bayi bayan sun mutu domin yayi musu hisabi domin yayi musu hisabi na وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص الله تبارك وتعالى أشهر آية ينا بياني dangane da tayar da bayi a ranar alkiyama yadda Allah ta'ala zai tattara bayi baki daya a filin hisabi a ranar alkiyama sannan kuma kafirai da suka yi musu suka inkarin cewa Allah ba zai sa da su ba zai tsai da su a wannan waje domin su girbi abin da suka aikata daga sakamakon ayyukansu shine Allah ta'ala yake ba da sura na abin da zai kasance kamar yadda muka ambata a baya wannan mashhadi ne min mashahidi yawon kiyama mana abin da zai kasance a filin alkiyama tsakanin bayi in Allah ya tayar da bayi ya tattara su baki ɗaya gaba gare shi to abin da zai kasance shine sai a samu jayayya tsakanin kafirai manya-manyan da kuma mabiyansu waɗanda suka ɓatar da talakawan cikinsu su manyan kenan suka kautar da su gabanin bin hanyar Allah Allah in ya tsaye da su sai ka ji suna jayayya a filin alkiyama shine Allah ta'ala yake ba da labari wa barazu lillahi jami'an baki ɗaya Allah ta'ala zai bujiro da su bayi duka su tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala domin hisabi ai barazatil khala'iqu kulliha dukkan halittu za su bayyana a gaban Allah a bujiro da su da mutane da sauran halittu baki daya da mutanen kirki da wanda yake ba na kirki ba lillahi za tsaya a gaban Allah baki ɗayan su jami'a domin suna jiran a yi musu hisabi a du'afa to a wannan waje ne masu rauni daga cikin mutane talakawa kenan da suka bi jagororinsu za su rika cewa lillabi na ga waɗanda suke wato sun yi girman kai ga barin bin hanyar Allah ma'ana manya-manyan su wanda suka yi wato girman kai suka kibin suka kibauta wa Allah tabaraka wa ta'ala su ne manyan jagorori waɗanda suka batar da su za su rika cewa da su inna kunna lakum taba'an ai mun kasance a duniya ku ne jagororin mu muke bin ku duk abin da kuka ce shi muke aikatawa ma'ana ko muka bi wajen ƙaryata manzanni wajen ƙaryata cewa za a tashi alkiyama wajen karyata cewa akwai sakamako wanda ya abin kirki ya tauhidi ya aiki na kwarai zai shiga aljanna wanda ya yi shirka ya yi kafirci ya yi sabo zai shiga wuta gashi yau alkiyama ta tsaya inna kunna lakum taba'an ai ko muke bi abin da kuka faɗa muka aikata a duniya na wato yin kafirci da shirka da kuma sabon Allah saboda ga mu yau mun tashi a gaban Allah abin lokaci babu gashi mun gani ya faru ya tabbata fa hal antum mughnuna anna shin a yau ɗin nan a wannan wajen za ku iya amfanar da mu wani abu za ku iya ba mu kariya dafi'una anna fi hadha al-yawm za ku tun da gashi an zo kuma dama kuka ce kar mu bi to gashi kuma an zo ga inda muka samu kanmu za ku taimaka mana ku ba mu wato kariya ku amfanar da mu min azabillahi min shay daga azabar Allah ku tsare mana wani abu daga cikin ta ai ba'd ashay min azabillah wani shafi daga azabar Allah za ku iya yau dan ku taimaka mana da ai a duniya ku ne kuka batar da mu kuka ce wannan wato tsayuwa a gaban Allah ranar alkiyama ba gaskiya ba ne sai kuma gashi mun gan mu a yau a filin alkiyama za ku yi amfani da mu malaka wal istifhamu fihi litawbih mana wannan maganar da suke cewa shin za ku iya amfani da mu ko ku tsare mu daga azabar Allah wato kamar suna kwankwasa ne suna zargin su kan abin da suka yi musu na sabar da su a duniya domin ai a zahiri in an tashi alkiyama kowa ya san ba zai iya komai ba anan ai abu ne zahiri ga shi an tashi alkiyama bayi sun tsaya har wani zai yi tsammanin akwai wanda zai yi amfani da shi a wannan wajen to amma suna gaya musu ne saboda ai a duniya su suka ce musu ba za a yi ba to gashi an yin me za ku iya me za kawai zargi ne ba dan suna tsammanin su iya yi musu wani abu saboda in an tashi alkiyama ai kowa zai gani a zahiri ya babu wanda zai iya wani abu zai bayyana sun tashi daga kabari har a zo a tsaya a filin alkiyama kowa ya san cewa ta kai ta kai aiki nafsi nafsi to ta yaya har za ka yi tsammanin ma wani zai iya ga dai mutanen ga halittun kowa ya gani to amma suna gaya maka ne saboda me su zarge su akan ta ai ko kuka bar da mu a duniya kuka ce mana kaza da kaza gashi kuma an tashi alkiyama me za ku iya yi mana za ku iya wani abu za ku iya wani abu a yau ku kare mu daga wani abu tunda ku ne a duniya jagorori karo sai suke ba su amsa su wannan jagorori waɗanda suka yi girman kai ga bauta Allah suna cewa lau hadana Allahu la ku!" ai da Allah ya shiri da mu a duniya mun zanto shiryayyu ai mu ma za mu da ku hanya ta dini wato irin abin nan uzuri ne wanda yake mara amfani da Allah ya bada labari a waccan aya da Allah ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatan wa ashhadahum ala anfusihim alastu rabbikum qalu bala shahidna sayti an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin gashi an yanke muku hanzari kan a tashi alkiyama ku ce ai ba mu da labari ai ba a gaya mana za a tashi alkiyama au kulu. ko ku ce inna ma asharaka aba'una min qablu iyayen mu su suka batar da mu wannan ba uzuri bane Allah ya riga yanke hanzari Allah ya yanke hanzari ba ba za ka jingina uzuri in an tashi alkiyama ga wani cewa wane ne ba a'a ba wanda za ka jingina ba domin Allah ya baka hankali ya baka ma'auni na fahimtar daidai Allah ya aiko maka manzo Allah ya baka littafi duk ne kake bukata bayan waɗannan Allah ya yi maka komai wanda ya kamata a ce ka shirya saboda haka za su ba da hanzari wanda yake ba shi da amfani Shi ne su rataya uzurinsu da kaddara da a ce mun zamo a duniya shirya ai da mu shirya da ku saboda haka tun da ba mu shirya a duniya ba shine abin da ya sa kuma kuka bata kaga wannan ba uzuri bane ba uzuri bane to saboda haka sai suke cewa sawa'un alaina ajza'na am sabarna duk ɗaya yake dangane da halin da muka samu kanmu sawa'un alaina duk ɗaya ne irin yadda kuke cikin abin nan musiba da tsoro haka muke ciki manyan za su gaya wa mabiyan nasu yadda kuke abin nan raki da tsoron azaba ai mu haka muke ciki tunda duk gamanan dai a filin alkiyama saboda haka duk ɗaya ne ko dai mu haƙuri baki ɗayan mu ko kuma a'a mu yi da alama mu raki da nuna damuwa duk ɗaya ne tsawon alai ba wani bambanci Mana ko mutum ya yi haƙuri ya je alkiyama akan abin da zai gani na musiba ko sai ya haƙuri ya tori a ya riga ya makara ake a nan ne duniya zai iya gyarawa amma an je lahira kuma ina batun wani cewa batun kai haƙuri ma abe ta zo haƙurin ai ya zama dole kuwa in dai mutum bai je da abin ƙwarai ba aka tashi alkiyama ai ba yadda zai dole ya haƙura sawa'un haka suke gaya musu alaini a ajza'na am sabarna da ka kai ilakin yi kuka da kar kai kuka duk ɗaya babu abin da zai tsere ta da malana min mahis ba mu da matsira ko inda za mu guje wa azabar Allah kamar yadda Allah yake fasbiru aula sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun abin da kuka yi shi za ku gani saboda haka ranar alkiyama dan mutum yi kuka kama a duniya ne in ya shiga musiba ya rasa yadda zai yi kuka dan ya nemi sassauta amma a lahira kuka ai ba zai amfani domin ba zai rage masa komai ba na azaba da kuma hukuma saboda haka wannan rakin da kukan ba zai amfani da su komai ba kamar yadda ma in sun yi haƙurin ma ba zai amfani azabar dai dole za su ɗanɗana ta za su ɗanɗana kamar yadda Allah ya ba da labari wa yadda ya ta'ajju na finnari bayan sun shiga wuta sai su rika jayayya fa yaqulu du'afa masu raunin mabiya sai su rika talin lazina stakbaru ga jagororinsu da suka yi girman kai suka kibin Allah suna cewa inna kunna lakum tab'an fa hal antum maghnun anna naqiban minan nas tunda yanzu gashi an shiga wutar to kuma ku ne manya ai ku dan rage mana ku dauki wani shafe na hukuma ku kara akan ta tunda an riga duk musibar ta faru saboda ku rage mana wani shafe ko da kaɗan ne na azabar ita ce fassarar dai wannan aya ma'ana ku ɗebi wani hukumar tamu ku ɗora kanku ku rage mana tunda ai ku ne manya tun da duniya bisa al'adan an zo da wuce a ce manya a ba su da yawa to da an je lahira ma a hukumar su ba a ba su da yawa to ku ɗibi ku babu kaɗan azabar ku ku ɗibi da yawa fa hal antum mughnun anna nasiban min an-nar qala alladhina istakbaru inna kullum fiha man yuzalti ai ba wani batun a rage muku duk ga halin da kuke ciki haka muke ciki ba wani bambanci inna allaha qad hakama bainal ibad Allah ya riga ya yanke hukunci tsakanin bayi saboda haka hakuri dai ya zama dole ba yadda za su, ba yadda za su. kuma suna kukan da ba zai musu amfani ba mana idan mutum bai bi Allah ba saboda wani da ya kautar da shi gaba da ban Allah mai gidan shi ne iyayen shi ne sarakunan su ne wane ne ya bi su ya yarda da maganar su to a ranar alkiyama shi zai yi kuka وقالوا ربنا rabbana inna سادتنا sadatana To a fa'adalluna sabila su suka batar da mu manya ma'ana suka ce mana ai ba wani abu ko ku ku kyale waɗansa ba ce kun bi su to saboda haka har suna fata Allah ya ninka manyan azaba amma hukuncin Allah ba haka yake rabbana atihim dha'faini min al'azabi wal anhu la'anan kabira ala kulli hal dai sai gaya sun shiga cikin kubar da ba yadda za su yi saboda ne gaskiya ta bayyana gare su amma sun kidinta saboda bin jagororinsu mana akwai waɗanda suke za ka yi mamaki manyansu suna jin su zuwa ga abin da yake ba daidai ba amma suna cewa duk inda za a haka za ka je irin yadda wani tabo ɗaya yake faɗa yana ta shi shugaban da shi in ma jahannama zai je wallahi ya yi zai bi jahannama da yake bai santa ba ina ga wannan jahilin bai karanta alkur'ani ba bai san wace ce jahannama ya bai santa ba tabbas dan da ya santa ba ya ce ba kadare yake faɗa in mutumin mai gidan nashi zai je haka zai bi ta mutane baya jin kunyar Allah baya jin tsoron Allah wannan akwai tashi hankali cikin wannan ma'ana yanzu har kamar gatsali yake wa cewa ai in ma wuta zai je shi ya su tafi tare jahannama zai tare da subhanallah subhanallah wa iyad billah magana tana da girma wannan gatsali ne yadda kuma tana da hatsari wannan magana to saboda haka bai san abin da zai faru bane a ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayanin abin da zai kasance yanzu kuma sai ya kawo labari game da wataƙila waɗancan da suka tsora laifi ga manyan nasu manyan kuma sai su tsora laifi ga shaitan cewa mu ma shaitan ne mana illa shi yasa mu ma ka muka cutar da ku saboda haka dukkanin kowa yana kokarin ya tsora laifi akan wani shaitan kuma zai ba kan shi kariya shine Allah ta'ala yake bada labari wa qala shaytan wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ابن أسير أنا فداغ من جمد وانا آيتي والمقصود من وصف هذا الموقف هكما الله تبارك وتعالى واتو dalilin da yasa ya kawo mana wannan sura na abin da zai kasance a ranar alkiyama yace idharata bughd ash-shaytan fi nufusi domin tun a yanzu ka ji cewa shaidan fa ba abokin tafiya ba ne ka ƙi shi a ranka saboda abin da zai faru a gobe alkiyama cewa sai bayan ya cutar da kai ya jefa karami sai ya juya ya tafiyarsa ya ce a ba ruwana bayan kuma karya yi maka da ya yi maka alkawari ya gaya maka manganun daɗin baki cewa ai ba wani abu to kuma in ka samu kanka a cikin musiba kuma sai ya juya maka baya ma'ana duk wanda zai maka wannan mu'amala ai ba dole ka ƙi shi yace hikimar dan ka ki shi dan aran ka cewa lalle shi dan azzalimi maketaci kuma ta yaya a duniya zai gaya mana kaza da kaza yanzu kuma an zo lahira yace ba ba ruwan ya juya baya wato isara ne na cewa a kishe dan rai duk wanda yake ma hanyar shedan in yaji abin da zai kasance lalle ko zai ce a in haka ne ko ai ba abokin tafiya ba kuma dama dai Allah ya riga ya bayyana matsayin shaiɗan ga dan adam ga dan adam to amma duk wanda bai ji ba ya bi hanyar shaidan to shine zai shiga wannan nadama sai ya li ya'khudhu dan mutane su riki wato taitayin su su kula su kiyayi bi difa'i wa sawati shaitan tun kuɗe abin da shaidan zai musu waswasi na ƙarya ya rika gaya musu wata magana na abin da za su saba wa Allah ko su bar hanyar Allah yace li anna hadha al-khitab wannan abin da ake bada labari shaidan zai faɗa a ranar alkiyama allati yukhatibuhum bihi shaitan wanda shaidan yake wa ai wanda suka bi su magana a filin alkiyama mali'un bi izmari sharri magana tana cike da kulli na sharri a cikin ta la lahum fi ma wa'adahum fi dunya yanzu a tashi alkiyama abin da yake musu alkawari a duniya yace a'a dama ƙarya yake mimma sha'nuhu an yastafizza ghadabahum irin abin da zai fusata su a filin alkiyama cewa duk abin da ya musu a duniya ba gaske bane ba gaske bane ba za su gane ba sai an tashi alkiyama fa zalika karahiyatan lahu wannan sai ya sa ta kyamace shi dan ta tsare kinsa wa su azannihim bima yatawakkawna ityanahu kuma tun daga yanzu su gamsu a ranta cewa abin da shaidan yake faɗa ba gaskiya ba ne cewa an tashi alkiyama akwai waɗanda za su taimaka musu tun anan Allah yake fa babu dan su shiga taitayin su wa zalika aslun azimun fil mau'izati wat tarbiyati wannan asali ne wajen yin wa'azi da kuma tarbiyyar mutum ka rika gaya masa cewa to ya kiyaye sharrin da zai biyo baya idan yana bin wata hanya sai a yi masa bayani sai to wannan hanyar ba ke ba ki karshen ta nadama ce abin da zai faru shi ne, za ka yi nadama saboda me shi wanda yake jan ka kaje din ai ba san ka yake ba ƙarya yake irin dai abin da yake faru yanzu a Najeriya yanzu kai ka ce wai turawan America san Kirista suke a Najeriya ai ƙarya ce su ma san ƙarya ne su ma san ƙarya turawan ba saboda ai a nan cikin kanta American su baƙaƙen fata ai kuma bayan wulakanta ta kwanan nan ma shi shugaban amerika ma ya siffanta bakake wai da bare idan wulatanci ma tsohon shugaban yi aka yi wa irin ai din da aka saba kan buri obama da matarsa ga su a can ma wanda ma suke cikin nasu ma tsira ba ina ga kai wanda yake wani can na gefe yaushe zai ce wani yana kauna ai ƙarya ce ba wata kauna ga a'a kawai biyan bukatar su ce to yanzu da za a yi musu wa'azi a ce wannan fa ba sa kauna kawai to suke su halakar da ku amfani za su yi da ko su biya bukata tsallake su kyale ƙarya suke to in san ku suke dan me suke cutar da wasu gasu nan kiristoci ne amma ake halakar da su ko kallon su ba su ba a falastin ba kiristoci ne cikin falastin akwai ba a kashe su ba ba a rusa cocin su ba su ke nan a can ya halatta yi amma a nan ne bai halatta ba kaga a ce ƙarya suke ba ƙarnar suke ba to da a ce akwai mai musu wa'azi sai buga musu misali irin wannan abin da zai kasance cewa irin yadda waɗannan turawan suke ƙarya so gare ku to haka shaidan yake ƙarya cewa hanya ku daidai saboda me su sun san abin da yake faruwa a tarihi to nawa turawan za su ce suna san wasu amma biyan bukatar su kawai take in abin ya kasance sun samu bukatar sun tsallake su kyale su kawai ba su ba su to abin da zai kasance kenan kaga duk mai hankali idan ya fahimci wannan lalle ba zai sau jiki ba domin a ƙarshe dai za a kai shi ne a baro kamar yadda ake cewa sai an tunkuɗa su sannan a ƙarshe sai a ƙyale su cikin alaka cikin musiba saboda haka Allah yake ba mu labari wa qala shaytan in an tashi alkiyama shaytan zai ci, wana wanda suke jingina mun cewa shine ayye musu wasu wasu ya batar da su iblis kenan lamma zai al-amru bayan Allah ya hukunta al'amarin sa wato an yi hukunci a ranar alkiyama an yi hisabi kowa ya gama komarsa sannan sai su rika zargin cewa ai shaytan ne ya yi musu ya tabar da sai musu waswasi sai ya ce musu inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi Allah ta'ala ai lalle yayi muku alƙawari alƙawari na gaskiya akan harshen manzanni kenan da ya aiko sun gaya musu cewa Allah ya ce ku bauta masa shi kadai ku yi masa biyayya don ku samu tsira a wannan rana ta alkiyama inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi Allah ya muku alƙawari na gaskiya akan harshen manzanni cewa za a tashi alkiyama za a yi hisabi wanda bai bauta wa Allah shi kadai bai shirka wanda bai wa Allah da'a ba zai shiga ukuba an gaya muku wannan kun ji a duniya wa wa'adtukum fa akhlaftukum kuka ƙaryata manzanni ni kuma ne muku alƙawari wanda yake na ƙarya ba na gaske ba ba taccen alƙawari cewa ku kyale ba wata alkiyama kawai abin nan za a rayu ne a duniya kawai a ƙare an tafi shi kenan a zama ƙasa kuma ba wata alkiyama ba hisabi ba lahira ba aljanna ba wuta wannan alkawari ne wanda yake na ƙarya shedan ya yarda cewa alkawari ne wanda yake ba na gaske ba yayi musu fa akhlaqtukum shi yasa a yau ma na saba muku na ce ba gaske bane na gaya muku a fili ma'ana akhlaqtukum na saba muku abin da nayi muku alkawarin cewa an tashi kiyama ma'ana ba za a tashi kiyama ba kuma in ma akwai ta to ai za mu iya taimaka musu tsira in ma akwai ta saboda haka nan ya ce babu kiyamar kuma ya ce musu in ma akwai kiyamar akwai hanyar da za su guje wa azabar Allah ba za a kama su da azaba ba sai Allah ya ce ya'iduhum yumannihim wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura yana musu alkawari yana sanya su gorace-gorace cewa ai in ma za a tashi kiyamar mu muna da halin da za mu tsira muna da abin duniya muna da ƴaƴa muna da kaza muna da mulki saboda haka amma an tashi kiyamar ai yadda kuke a duniya manya haka za ku tashi a lahira manya saboda haka ba abin da zai kasance amma wa ma min shaytanu illa ghurura alƙawarin shaytan ƙarya ne ba gaske bane sai ya yace wa ma kana li alaikum min sultan bai kasance ina da wani iko akan ku ba iko na cewa na tilastawa ai ban tilasta ku ba illa an da'awtukum fastajabtum li abin da na yi a duniya kawai kiran ku na yi cewa ku bi ni akan wannan hanya ta bata ku karyata manzanni ku ce a lahira ba gaskiya ba ce alkiyama ba za ta tsaya ba babu wuta babu aljanna na yi muku wasu wasi na ƙawata muku cewa duniya ce kadai ku inganta ta ku rayu a cikin ta iyakar duniya ce ba lahira saboda haka wannan wasu wasin da ya yi musu ya yi musu ne domin ya ruɗar da su ta ziyin ne ma'ana ya ƙawata musu karya ta saganta kamar gaskiya alhali ba gaskiya ba ce kuma suka bi shedan saboda haka yace kun amsa min kiran da ba gaske bane saboda haka fala ne. Allah ya baku duk abin da zaku gane gaskiya kuka kibi kuka bi hanyar fata wanda na kira ku zuwa gare ta kar ku zarge ni a yau ai la tu'atibuni fi ma wa'adtukum bil batil kar ku zarge ni cewa ai alkawarin da ne karya ne ai da ma karya ce ai wasu wasi ne kuma da na gaya muku ai ban tilasta ku ba kawai shawara na ba ku shawara na ba ku kawai kuma ku yadda da shawararsa na ƙawata musu shawarar kuka yarda shi yasa Allah ya gargadi da ɗan adam cewa kada ya bi shaidan shaidan abokin gabar ɗan adam alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin makiyi ne na fili gare ku ma'ana al'amarin shaidan bai ɓuya ba ga kowa a can kuma yake cewa ya ku ɗan adam la yaftinannakum shaytan kada ku bari shaidan ya fitine ku kama akhraja abawaikum min aljanna haka yi wa iyayenku annabi adam da nana hawa da da rubi da ya bi haske sai da sa suka fita daga aljanna ma'ana suka yi abin da ya zama sababin fitar su daga aljanna ko ma abin da yake so yi muku kenan duk so yake ija ku ku tafi wuta tare yana rudar ku ne ba da amana ba magana gaskiya ake gaya muku saboda haka Allah ya riga ya yi gargadi ga mutane saboda haka shedan zai ce wa mutane fala talumuni wa lumu anfusakum irin waɗanda suka bi shi kar ku zarge ni ku zargi kawunan ni ba wani abu na yi muku face shawara na ba ku ka yadda da abin da na faɗa wanda yake na ƙarya ba ta ciyar magana ku ka bi ta ma ana bi musrikum a yau ba zan iya taimakon ku in tseratar da ku ba ai ma ana bi mughithukum ba zan iya taimakon ku ba ba wani taimakon da ni ma ta kaina nake wa ma antum bi musrikhiya kuma ba za ku iya taimaka min da komai ba irin yadda ba zan yi muku komai ba hana ko in rage muku azaba kuma ba za ku iya hana ku ku rage min da komai ba dama yi musu ƙarya ce an anjima? je ma in aka abin nan zan zan nema musu mafita to a yau ya ce babu shi ma ba zai iya ba kamar yadda kuma ba za ku iya komai ba a wannan rana inni kafartu bima ashawtuni min qabl ni na kafircewa abin da kuka aikata na sanya ni kishiya ga Allah wajen da'a kuka yadda da abin da na gaya muku yan biyayya kuka bar biyayya ga Allah bayan manzannin Allah sun gargaɗe ku cewa hanyar Allah ita ce hanya ta daidai hanyar Allah ita ce hanyar tsira wadda manzanni suka zo muku da ita amma kuka ki yarda kuka bi abin da na gaya muku kuka saba wa maganar manzanni wadda Allah ya aiko su kuka yi shirka da ni wajen biyayya ma'ana kuka ƙyale biyar Allah kuka yi mun biyayya ko kuma a'a kuka bautawa gumakan da ni na ba ku shawara ko na yi muku na zayyana muku bautarsu ta ake nan shedan ake bauta shi yasa watan ayar Allah ta'ala ce la ta'budu shaytan domin ai wanda ya bauta gunki ɗan ya bauta Inda ɗan shi ne yake masa mai rudarsa cewa abin da yake bauta ɗan nan daidai ne kaga ɗan din a fakaice yake bautawa ɗan yake bautawa saboda haka sun bautawa ya yace ni ba ni ba ku, a wannan rana bisa shirkar da kuka yi da ni kuka haɗa ni cewa abin da na gaya muku na bautar gumaka kuka bi mana kuka mai da ni tankar mana ubangiji abin bauta saboda haka a wannan rana zai kafirce waɗannan mutanen da suka bauta masa kamar yadda Allah ya ce wa yawmal ya yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir Allah ya bada labari ranar alkiyama wanda duk aka bauta zai barranta daga waɗanda suka bauta masa, wanda duk aka bi a duniya akan bata zai barranta daga wanda ya dashi zuwa bata istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau kowa zai barranta saboda haka tunda sun ga a ranar babu hanya babu mafita Allah ta'ala ya ce innal zalimin lahum azabun alim shedan zai cika magana da gaya waɗannan cewa yau dai azzalimai suna da azaba mai raɗaɗi ya yarda shi azzalimi ne shi da mabiyan nasa ya yarda ya ma yi ikirari ya ce inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalimai a wannan rana suna da azaba mai raɗaɗi ya ce wannan min tamami kalam iblis ya ce qat'an li asma'i ulaika al ya ga musu wannan ne domin yanke duk wani tsammani da za su ce ko akwai wata hanya na ai azalimi ba su kira wannan rana ai alga riga ya sani saboda haka yana ƙara tabbatar musu cewa kuma ɗaya bai kauna in kuna tsammanin akwai wanda zai iya taimaka muku a yau in ba Allah ba azalimi a yau dai wanda suka aikata shirka da sabon Allah tana da azaba mai raɗaɗi imamu shaukani Allah ya masa rahama sai yake bayyana wannan abin da shaidan ya wato yayi jayayya da waɗancan mutane yace walaqad qama lahum shaytan fi hadha al-yawm maqaman yaqsimu zuhurahum yace a wannan rana ta alkiyama shaytan zai karya gadan bayan waɗanda suka bi shi suka aikata shirka wa yaqta'u qulubahum kuma zai yanke zuciyarsu daga dukkan wata kauna da abubuwa guda nawa guda shida awwala abu na farko anna mawa'idahu allati kana ya'iduhum biha fi ad-dunya batila zai gaya musu cewa alƙawarin da yake musu a duniya ƙarya ne abu na farko ke to da abin fa da ya rada muku babu shi da yake ba kiyama dai ga ma alkiyama magana ta tsari ko mutum ta za a samu tsira daga azaba gashi nan muna cikin ta ba wanda zai iya kawo agaji kaga ya ya yi musu alkawari ya ce sa na karya ne kaga wannan abu ne ya da hankali wanda ya zaka sai an gama tafiya ya taimaka maka to halaka ce kuma ba yadda za ka kaga ya riga ya yi ya cutar da mutum ya karya gadon bayansa saboda ba da zai juya da ba a dawa duniya an tafi lahira da ma za a dawo ne sa ce za su gyara amma ba zai yi ba ya gama da da su ya cutar da su alkawarinsa na farko zai ce alkawarin ba gaske bane shine yace inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adakum fa akhlaf kaga ya tabbata musu alkawarin ba gaske bane abu na biyu yake cewa ثانيا بانهم قبلوا قوله بما لا ko ma'al العقل sun yarda da maganar da faɗa musu wacce duk mai hankali ya kamata a ce ya auna ya gane ba gaskiya ba ce ya kamata mai hankali ya gane maganar shi dan ba gaskiya ba ce shine da ya gaya musu cewa a duniya ai in an tafi babu lahira kuma an je lahiran ma zan iya taimaka musu zan nema musu mafita to a yau sai ce wa ma kana li alaikum min sultan kan tafi lahira sai ce ni ba ni da wani iko akan ku ba ni da wani iko akan ku saboda ai a duniya duk mai hankali ya san shaidan ba igiya yake sa a wuyan mutum ya ce dole zo ka ni ba ko igiya yake sa a wuyan mutum kawai shawara ce kuma a ka'idar shawara dole sai an bi shawara duk mai hankali in aka ce wani zo in baka shawara sai aka gaya maka me za ka yi a aunawa za ka yi ni ina zuwa mai bani shawarar nan ma masoyi ne ko maki na farko dai kenan masoyi ta da ke sai masoyi zai baka shawarar da ba za ka gamsu da ita to makiyanka ya zo makiyanka bai ce kuma zai baka shawara da yi haƙuri ai ka san cewa shawarar da zai baka gurguwa ce yawa mugu shawara ce saboda ai ba masoyinka bane masoyinka shine zai maka fatan alheri ya baka shawara mai kyau to makiyanka fa ya zo ya dasa wai ya abin nan wai zai baka shawara a ba na bukatar shawara kai awa kai da kake kina kuma ka ba ni wata shawara ai bi shawara ka na san ba to yanzu fi sabilillah yanzu shedan yanzu duk wa'annan wanda suke aikata zabo sun yarda shedan masoyinsu ne ko makiyansu su ma sun yadda makiyinsa ne ba wanda zaka ce shi dan masoyinsa ne yadda ya san makiyinsa ne to amma makiyinka yazo ya baka shawara kuma ce maka yake ma ai ban ba da iko shawara kawai na baka wa ma kana li alaikum min sultan ai ba wani iko nake da shi yanzu za ka zarge ni kawai dan na ce na baka shawara ka yadda ruwanka kai ka gani za ka kaga ya cutar da su kaga nan ya nuna cewa lalle ba su ma da hankali duk hankali ba zai yarda da shawarar shedan ba kamar kai ne ka shiga ɗaki ka rufe ka shiga mayafi sannan ka buɗe waya kana kallace kallace wato shi dan yayi maka yaudara wallahi yanzu kai kana tabari Allah baya ganin ka sai baka yi fa kawai ba wani dawowa kawai daga cikin rudin shi dan kasan yana daga cikin hanyar da yake rudar da mutane kai ba komai da Allah kai wa ma ya ganka wallahi abin mamaki kuma sai ka manta Allah yana ganin ka kuma da yace ma wa ya ganka sai ka yadda ba wanda ya gani na rufe ɗaki na shiga mayafi ba wanda ya gani Allah fa to mamakin da zaka yi yaya har ya rudar da kai ya ce ba wanda ya ga kuma Allah yana ganin abin mamaki lalle lallai dan yana da yaudara wai fa ce ma ya ganka Allah ya ganka ma kai ka sani yanzu subhanallah da kuma ga mala'ikun nan ma suna zama kusa da kai masu rubutu duk wai ba sa ganin kan jiwa dan amma ya maka kaji ya yaudare ka a ba'in da zaka buya wallahi duk abin da zaka yi kawai ka san ba ba zaka buya ba amma sai yaudare ka ce ai ba wanda yake ganin ka ba duk shawara ce ashe yaudara ne shi ya ce bai da iko akan ka shawara yake baka abu na biyu na cutar da su da yake abu na uku bi annahu lam yakun minhu illa mujarrad ad-da'wa al-asila shi ai ba wani abu ne ba kira yayi kawai kiran da yake na goge wanda yake ba na gaske ba na ƙarya al-khaliya an aisar shay'in mimma yatamassaku bihi al-wakala wanda yake kiran da duk mai hankali ya san ba gaske ba ne yanzu idan shi dan yazo ya ce maka ba za ka mutu ba sai ka ce ka yarda a ai ba ka da hankali wallahi ai mutuwa wallahi dole sai ka mutu mutuwa dole ce ba wani wanda zai maka yaudara wai yi maka rada maka cewa ga wani magani in ka sha ba za ka mutu ko wata hanya an ka wallahi kai ka san ƙarya ne to kamar haka ne ya ce maka wai ba za a tashi kiyama ba ba za a tashi kiyama ba eh ai dan me saboda a ah, to ai ka ce iyaye da kakanni ba nawa suka mutu ba ban ga an tashin ba to shi jira yake kenan yana gaya maka ai ba ba za a tashi tunda ai har yanzu ba a tashi alkiyama ba ko za a kafaru annan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna wato yaudarar da yake yana cewa ba za a tashi ko ba za a tashi ko kaga wannan da awaki wanda yake ba ta mai hankali da zai yadda ba duk wasu dalilai da ke nuna shaidar tashin alkiyama Allah ya nuna Allah ya nuna shaidu da yawa akan cewa za a tashi alkiyama da ya buga misali a cikin alkurani babban misali shine da ya buga kasa da ya buga misali da kasa yadda za ta kashe a saukar da ruwan sama kaga tayi ne ta yi kore ta yi kyau ta yi ban amma bayan ɗan lokaci ƙanƙani sai kaga kuma ta kuma me ta bushe ya zama ba komai a kanta ya lalace bayan wani lokaci kuma sai a kuma yi ruwa wanda yake nuna ashe yadda aka zo za a tashi kai ka tafi iyayenka ba sa nan iyayi eh, da kakanni amma ai kai kakanni kuma yanzu kana da yaya za ka tafi yayan ma za haka za a yi ta tafiya amma misali ne, irin yadda Allah ta'ala yake a bayan ƙasa wajen saukar da ruwa da ainihin fitar da tsare haka Allah zai yi wa bayi akwai ranar ƙarshe da duk bayi za su ainihin gushe su tsaya a gaban Allah ta baraka wa ta'ala ma'ana abin da kiran da shaidan yake yi mujarrabin kira ne kawai ga abin da bayi da tabbas illa an da da fastajabtum kira ne ga abin da bayi da tabbas inda kana da hankali to da ka yarda cewa za a tashi alkiyama ga dalilai nan da yawa da suke nuna shaidar haka watakila wanda yake abin nan bai yadda akwai Allah ba shine zai ce bai yadda akwai kiyama ba amma wanda yake yadda akwai Allah eh, ma'ana daga cikin ahlul kitabi ko wasu ai ga shaida nan Allah ya bada misali na cewa a baya wasu sun an kashe su kuma an ta da su Allah ya bada labari a cikin littafansa saboda haka duk wanda yake yayi imani da littafi na wanda aka saukar kamar a taura ta annabi Musa alaihi salam da lindila ta annabi Isa Allah ya bada labari kuma ga annabin Allah annabi Isa yana cewa mace ce ita shi kuma ya tashi bayan ya mutu A ce akwai ne shaida na cewa ne za a tashi wanda yake ya mutu Allah ya buga misali, a duniyar ma Allah ya buga misali wataƙila wanda zai inkari wanda bai imani da wani littafi ah, bai ce a shi ne yadda da wani littafi ba to wannan shine zai inkari amma shi ma ai ga shaida ta kauni ma'ana abin da Allah yake gudanarwa na halittarsa ya isa ya zama shaida gare shi na cewa za a tashi alkiyama saboda ka duk wanda ya mutu tashin alkiyama bisa ruɗin shi dan to ya bi ne kiran shedan wanda yake bayi da asali ma'ana bayi da hujja hanya ce ta fata abu na hudu yace summa na'a alaihi sannan yayi musu jaji a filin alkiyama wai jajanta mu yake shine annayu idan musiba ta samu mutum sai ka jajanta mu to zo wai jajanta sai yake kaga ai wannan jajan ko ai bai yi ba bayan shi ya jefa su halaka kuma yanzu wai jajanta sai yake yan'a alaihi shine cewa abin da suka faɗa ciki yana tausaya musu kuma yana ba su haƙuri cewa fala ta lumuni wa lumu kar ku zarge ni ku zarge kawunan ku saboda ni ai ban yi muku wani laifi ba shawara na ba ku karɓi shawara ko wanda ya baka shawara ka karɓi ai bai ma laifi tunda kai ka yadda baka auna shawarar tana da fa'ida ko ba ta da fa'ida ba ka yadda shi yasa yake fala ta lumuni wa lumu ku kaga yanzu yana jajanta ta to abin da ya faru ya faru ku yi haƙuri kar ku zarge ni ku zarge kawunan ku zargi kawunan saboda ne saboda sun amsa abin da ya gayyace su zuwa gare shi na bata kuma gashi sun shiga musiba abu na biyar kuma ya ƙara tabbatar musu da cewa a wannan rana ba mu tsira. da annahu la nasra inda wala igata ba abin da zai iya musu ma ai tamanin sun da shi ba da shawara to yanzu gashi an zo inda ba yadda za a yi kuma yanzu ma ya ba da shawara ina mafita ya ce ba wata shawara ba zan iya muku komai ba ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiya ba zan iya ceton ku ba kamar yadda kuma ba za ku ce tuna ba daga wannan musibar da bala'i saboda haka abin da yake wajibi dai shine me kowa ya san yadda zai fidda kansa amma ba abin da zan iya muku kai a ƙarshe ma yake ku saurara in ma kuna zargi na barzanta da gare ku ba ni ba a nan na na abin in ma kun ce ku kuna da alaka da ni a duniya sai yanzu na ce ba ruwa na da na barzanta daga gare ku In inni kafartu bima asharaktumuni min qabl na ma kafirce kun ce eh ai kun rike ni abin abin nan kishiya ga Allah kun yarda da magana ta kun bauta gumaka don ce ku bautawa saboda haka yau na barranta da gare ba ni ba kowa ya je ya girbi abin da ya aika. to kaga wannan yana daga cikin abin da Imam Shukani ce shedan ya yanke gadon bayan waɗancan ya sare gadon bayan su ya cutar da su amma kuma ai ya ce kar zarge shi ba cutar da su ne ba shawara ta ibayar suka yarda shawara irin wanda mai hankali bai kamata ya karbe ta ba tunda Allah ya ba su ma'aunin hankali amma da suka bi shi sun bada cikin wannan musiba da ba mafita babu matsira saboda haka wannan wa'azi ne da mai hankali ya kamata a ce ya dauka game da illar shedan ga mutum kar ka bari ka bi hanyar shedan ko ka bi shawarar shedan duk abin da zuciyarka ta gaya maka ka auna shi da abin da Allah ya saukar da a cikin alkur'ani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daidai ne ba daidai bane ka kyale rudin shedan ne in ka bi kuwa to abin da zai faru kenan sai dan ma zai bar ranta ya dai gaya ma dama shawara kawai ba illa an da'utukum fastajabtum li kawai kira nayi ku zo ruwa kuma ka biyo ni to kuma me yana wa'a a ciki idan ka ga ya riga ya yanke maka hanzari tun anan kafin ma a ji filin alkiyama a ga wannan gargaɗe ne na cewa lalle a kiyayi kaidi da kuma sharrin shaidan Allah ya tsare mu na'am وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام الله تبارك وتعالى سيكي بينكما كما حالا دماء إيماني za su kasance a wannan rana ta alkiyama ɗan wuta dai mushirikai da kafirai da munafukai Allah ya bayanin irin halin da za su samu kansa ce na azaba da yadda za su rika jayayya tsakanin suna zargin juna amma masu imani fa sukan salaman salama sun samu aminci da kwanciyar hankali wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannat Allah ta'ala zai shigar da wato waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki na gari jannatin Allah zai shigar da su gidan aljanna ai basatin wato gidajen aljanna aka ce jannat saboda ai gidan abin nan kyautar da Allah zai yi ga dan aljanna ya wuce ka ce aljanna ce daya a ninkin ba ninkin ne na na ni'ima da kuma wato rahamar Allah baraka wa ta'ala saboda haka Allah zai bashi gidan aljanna ta birimin tahtiyal anhar wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin wannan gida khalidi na fiha za su dawwama a wannan gida su ‘yan aljanna kenan bi izini rabbihim da izinin ubangijinsu za a shigar da su aljanna kuma su dawwama da izinin ubangijinsu ai adkhalathum almalaikatu bi amri rabbihim mu iznihi mala'iku za su yi rakiya ga ‘yan aljanna shiga aljanna da izinin Allah sannan kuma su tabbata su dawwama a wannan gida da izinin Allah ba fita daga ciki suna ni'imtuwa tahiyyatuhum fiha salam wato gaisuwar da za a riƙa yi musu ko su riƙa yi wa juna a gidan aljanna ita ce gaisuwar salam aminci aminci ai tu ayyihimul mala'ika bis salam mala'iku sun yi musu sallama da wannan lafazi na assalam aminci bi izni rabbihim da izinin ubangijin su ta'ziman li sha'nihim saboda girmama al'amarin cewa kun rabauta kun rabauta kamar ana yi musu barka barka ke salaman salama sai musu kai kun fara bauta kun yi sa'a kun ci nasara kun tsira kun samu rabo mai girma suna musu mai gaisuwa da cewa salam aminci ya tabbata a gare ku kamar yadda Allah ta'ala ce hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum in an rako su an bude gidan aljanna sun shiga masu tsaron gidan aljanna za su kai musu barka su ne musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku kun yi nasara kun tsira haka Allah ya faɗa cikin wata aya wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum mala'iku suna shigowa ta kofofin gidan aljanna to ko ina mala'iku suna zuwa suna sai su murna ta nemi musu barka ta nemi musu wato sallama da wannan lafazi na salamun alaikum da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam abinda suke faɗa a gidan aljanna na addu'a shine subhanakallahumma shine abinda za su rika faɗa yin aljanna sarki ya tabbata gare ka ya Allah abinda kai alƙawari gashi ka bamu ka samu a gidan aljanna aljanna ta ni'ima Allah mun gode maka wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwa kuma yan aljanna tsakanin su ita ce salam aminci wa akhiru da'awahum karshen abin da za su faɗi shine alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin kai. saboda wannan ni'ima da Allah ya yi musu Allah ta sanya mu gidan aljanna ya ubangiji sai Allah ta'ala ya buga misali bayan wannan bayani na wato da aka buga misalin halin da 'yan wuta za su kasance da 'yan aljanna da abin da zai kasance a filin alkiyama na jayayya tsakanin mabiya da manyansu ko shedan da waɗanda suka bi shi Allah sai ya buga misali misalin da dukkan mai hankali ya kamata ya ɗauki wa'azi a ciki cewa waɗanda suka tsira ɗin nan Allah ya ba da labari an shigar da su aljanna sun yi riko ne da hanya ta gaskiya sai Allah ta ya ba su tsira waɗanda ko suka ɓata sun yi riko ne da hanya wacce take mummunar hanya kabisiya mummuna shi yasa suka bata to sai Allah ya buga misali game da hanya din nan kyakkyawa da in ka rike ta kabi ita ce za ta kai ka ga wannan tsira din da za ka shiga aljanna kuma Allah ya buga misali game da waccan hanya mara kyau da in an bi ta za a tabi a fada cikin wancan musiba da aka ambata to shine Allah yake buga misali Allah ta'ala yana buga misali a cikin alkur'ani ya faɗa domin mutane su hankalta domin mutane su ɗauki wa'azi su hankalta domin ɗan adam ana buga masa misali don yana da hankalin da zai gane ya auna ya ga daidai dan ya bi daidai ya ga abin da yake na illa dan ya kauce masa shine hikimar buga misali kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce alam tara kayfa daraba alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah فشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Allah تذكرون الله تبارك alam tara ألم ترى yi gani ba. malamai suka ce alam tara wannan khifaf din maganar ko dai ana magana ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma a'a ana magana ne da dukkan wanda ya ji wannan wa'azi ake magana da shi cewa alam tara shin baka gani ba kaifa daraballahu masalan yadda Allah ya buga misali na menene misalin Yake kalimatan tayyiba Allah ya buga misali dangane da kalma wacce take tsarka kyakkyawa Allah ya buga misali a kanta malamin suka ce wannan alkalima tayyiba ana nufi la ilaha illallah ita ce alkalimatu tayyiba shin baka yi gani ba yadda Allah ya buga misali misalin wannan kalma ta la ilaha illallah kalimatan tayyibata ay kayfa ja'ala الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله مثلا يد الله يسني وأن كلمة كتشاوة تتركة لا إله إلا الله تزنتو أبو بقى مثالي لإيتا ne misalin da ke cikinta ka shajaratin tayyiba kasance wata kamar bishiya wacce take tayyiba mai kyau daɗa mai amfani asluha sabit wadda aka dasa ta kuma tushenta ya tabbata a cikin ƙasa wa far'uha sama sanan ta yi reshe a sama ma'ana ta yi sama ta tafi sama saboda bishiya ce mai kyau ma'ana wani nau'i ne na bishiyar take mai amfani mai amfanarwa wa farko hasu sama ta yi sama ta yi tsiri fil hawa a cikin sama la ha kullu hinin bi idni rabbiha wannan bishiyar da aka dasa ta mai amfani tana bayar da amfaninta don bishiya da ana dasawa ne idan ta yi amfani ko ta bada 'ya'ya ko ta bada inuwa saboda haka tana bada amfaninta shine uku laha ma'ana tu'ti hadhihi shajara samaraha tana ba da 'ya'yan itatuwa da amfani kullu hinin ai a kowane lokaci bi izni rabbiha da izinin ubangijinta Allah ya sanya ta kalma ce ko kuma bishiya ce mai amfani ta yadda a koyaushe tana bada amfani haka Allah ya mai da ita wannan bishiya tuti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha sai yace wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun Allah tabaraka wa ta'ala yana buga misali ga mutane don su ɗauki wa'azi su ɗauki izina yaya wannan kalmar ta la ilaha illallah Allah ya buga misalinta da cewa bishiya ce da daɗa zamu dakata insha Allah ta'ala darasi na gobe da yardar Allah sai yi bayani saboda misali malamai suke to Allah ya buga da abinda su larabawa suna gane misalin. cewa ga abin da suke kuma suna samun amfani to kamar haka ne mutumin da ya rike la'ilaha illallah ya imani ga irin amfanin da zai samu a koda yaushe insha Allah ta'ala gobe cikin dare sai mu yi bayanin abin da malamin suka ambata abin da makaranta daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimta da yin aiki da shi abin da muka yi taba harshe Allah ya mana abuwa muna roƙon Allah mana tawassuli da sunayen sa mafiya kyawu da tsohon sa matsaukaka Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a ƙasar mu Allah ta'ala ya tsare mu da dukkan fitina makiyan mu a wannan ƙasa da suke nuhun mu da sharri Allah ya mayar da da su kansu Allah ya sanya albarka a cikin wannan ƙasa ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu shugabanni nagari Allah ya ba mu shugabanni nagari Allah ya ba mu shugabanni nagari Allah ta'ala dukkan bukatunmu na alkhairi Allah biya mana dukkan abin da muke yake damu Allah ya mana maganin sa Allah ta'ala ya ba mu lafiya da aminci subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salamu alaikum